bilgis da ya ga ya kusan mutuwa sai ce dinna yantar da ku yanzu nan me yake nufi magada ka su samu komai ne nufin sa fa jaa warasatuhu min al-a'rabi sai maciya gadansa cikin mazauna karkara suka zo fa akhbaru rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam bima sana'a suka cewa annabi suka bayar annabi labarin abin da ya aikata suka ce ga mahaifin mu ko ga dan uwan mu bai da dukiya sai bayan shi da ko mutuwa ta zo ya yantar da su kenan mu bayan ya mutu ba mu da komai da me zamu ji da mutuwarsa ko da rishin gado qala sai annabi ce da shi aw fa'ala zalika yanzu ya aikata haka yayi haka kuwa qala law alimna in sha Allahu ma sallaina alaihi annabi ce da mun san haka da bi masa sallah ba qala mai rawaito hadisi yace fa aqra bainahum sai annabi ce a kirawo bayin nan guda shida sai fa aqra bainahum sai ya musu qur'a a tsakaninsu fa ataka minhum isnaini ya yantar da biyu daga cikin su warar da arba'atan firriqi hudun yace ku kun koma cikin bayi sai an shiga da hudu sallallahu alaihi wa sallam anan ya nuna wasici ana yi da mai kenan kashi da masa uku shida an yantar da biyu saura hudu ga kashi da masa uku kenan ma'ana idan mutum ya yi wasiya ta zalunci ba ce ka bada da dukiyarsa gaba daya sai ka kashi ɗaya masa uku sai ka bayar sai ka kyale sauran gaba gada kana da wannan yanci in kai haka kuma daidai kai fatan kun fahimta to wannan yana ɗaya daga cikin hadisan da wato ibn al-arabi al-maliki wato ya burge ni akan cikin littafin ahkamul qur'an yana cikin wanda suka fi kowa ta asubanci malikiya amma da yazo karkashin ayar Allah da yake ta cikin kisa zakariya yulquna aqlamahum ayyuhum yakfulu maryam sai kawo wannan hadisin na wasi eh, na qur'a sai ce qur'a shiriya ce daga cikin shirar annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da duk annabi zai bulaguro sai ya qur'a tsakanin matansa wanda sunanta ya fito sai a tafi da ita kenan haka ake ko mutum ba zabe yake ba zo waɗanda suke yan birni zabe suke yi wai har akwai wanda suke ta wai akwai wai akwai wanda suke dan dan dan lalacewar mutum wai akwai wanda yake auren mace wai ta bulaguro shi in za shi waje da ita zai ji shine fara mai kyau dai idan an je waje kar a ce matar sa mummuna ce wannan ita ce ta shiga taro ita ce ta shiga jirgi to idan ka zo tafiya ƙuri'a kake tsakanin matanka wanda sunanta ya fito sai a tafi da ita in su biyu ne ko su uku ne ko su nawa ne sai ka rubuta wata misali jidda wata ka rubuta mata kano in jidda za ka ke wata ta kasar jidda wata kano shi ke nan ka ajiye duk wanda ta ɗauki kano to shi ke nan wanda ta ɗauki jidda kuma a tafi da ita in ba london za ka zo shi ke nan london kano ka rubuta ka basu kan faifai ta zaɓa guda ɗaya za ka rubuta london in sauran ukun duk ba tafiya za ka yi ba duk sauran ukun sai ka rubuta mai kano kano kano sai ka hargiza takardun ka nannade su sai ka bar ka ce kowace ta zaba shikenan duk wanda ta dauki London shikenan sai a ce ko uwar gida ce to sai mai da martani ga wato alqadi abubakar ibn alqadi abubakar ibn arabi yake cewa malik yana ganin shi bai ba ƙuri'a a cikin mazhabarsa yake cewa walam yara zalik walam yara malikun alqur'a malik shi yana ganin ba za a yi qur'a ba a cikin mazhabarsa sai yake cewa fal haqqu annahu dinun wa minhajun a hakikanin gaskiya qur'a addini ce kuma tsari ne makayaci da annabi ya kawo sai kawo da wannan hadisin da muka karanta yanzu kaga yana tabbatar da me kenan qur'a ba fa ƙuri'a irin ta jefa ƙuri'a wacce mafa. wannan ƙuri'a irin wanda da canke irin wanda wanda aka kafa da sharadanta sanannu cikin musulunci dan ka san fadin kalmar a Hausa sai wani ya dauka cewa to kenan har jefa ƙuri'a malam ya ce eh, A hu Ahmad wannan hadisi Imam Ahmad ya rawaito shi wa Muslim haka Imam Muslim bina'awihi kwatankwacin abin nan da aka faɗa wa kaza tahawi haka imamu tahawi ya rawaito shi wal baihaqi da imam al baihaqi wa ghairuhum da wadansun su wa ziyadatu li muslimin wannan ziyada ta karshe ta cewa annabi yayi ƙuri'a tsakanin su har zuwa a wato ƙuri'an wato ziyadan nan da ta zo wanda yake cewa lam yakul lahu malun ghayruhum kaga ya sata in bracket ko wannan dadin imamu muslim ne ya rawaito shi wa ahmad fi riwaya haka imamu ahmad ɗaya cikin ɗaya daga cikin riwayoyinsa yanzu wannan na bamu fahimtar kenan idan mutum yayi wasici da abin da ya bi kashi ɗaya bisa uku ba ruwan mu da wannan ko mu sai mu fitar da kashi ɗaya bisa uku sauran mu mayar cikin mai cikin rabon abin da yake magana abu na goma sha biyu walamma kana al-galibu ala kaseerin min an fi hadha zamani al-ibtida'a fi dinihim wala siyama fi ma yata'allaqu bil janaizi kana min al-wajibi an yusiya al-muslimu bi an yujahhaza wa yudfana ala sunnati mala yace walamma kana galibu ala kaseerin min an-nas yayin da ya zanto abu mafi rinjaye a bisa ga mafi yawancin mutane bi hazin zamani a wannan zamani namu al-ibtida'a fi dinihim Shi ne kirkirar bid'a a cikin addini wannan shi furin jayi yayin da al'amari ya zama haka wala su siyama mafi ma yata'allaqu bil janaizi musamman ma kuma cikin abin da yake da dangantaka da gawa ko kuma binne gawa kana min wajibi to anan fa ya zama wajibi an yusiyal muslimu musulmi ya bada wasici a lokacin da rashin lafiya ta kama shi ya bada wasici an haza, cewa a yi tattalin zuwa kabari wa dufana abin ne shi ala sunnati a bisa ga tsarin sunna ya tara dukkan yan wanda yake to ko da bayan na mutu duk abin da yake hakikanin sunna tun daga wanka har binnewa har ta'aziyya shi kadai za a yi duk abin da yake bid'a ne baya da asali ban yadda ai ba wannan wajibin kanka ne kai wannan ina fata an fahimta saboda me saboda mafi rinjayen halin mutane yanzu shine yin bid'a cikin waɗannan al'amura ko yin sunna bid'a ne ta farin jayi ko to sai kai kokarin ka sanar da yan uwanka cewa duk abin da za a yi ayi sunna sai ba mu sani ba sai ku je ku ne ku tambaye malam wani ku tambaye malam wani ku nemo su wani duk ku je ku nemo bayanin yadda ake kafin ku kowane irin abu wannan shine wasici na da ku in kai haka daga baya ko sun yi bid'a baka da laifi amma in ka san kana tsammanin a iya bid'a cikin lamarin binne ka kuma kake yin wasici lokacin ka bayan ka mutu aka yi bid'a kai ma kana da rabuwa ce ina fatan kun fahimta shine ma ya zama wajibi mutum ya wasiki cewa a binne shi bisa ga tsarin sunna amalan bi qaulihi ta'ala dan yin aiki da fadin Allah ta'ala da yace ya ayyuhallazina amanu ku anfusakum wa ahlikum nara ya waɗanda suka yi imani ku tsamar da kanku da ahalinku daga wuta wa quduhan nasu wal hijara wadda makamashinta sune mutane da duwatsu alaiha mala'ikatun ghilazun a bisa ga wutan nan akwai mala'iku da suke gadi gilazun waɗanda suke masu kaushin zuciya shidadun masu tsananin ƙarfi. la asuna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'maru ba sa saba Allah duk umarnin da ya musu suna aikata abin da aka umarce su da shi ne ولذلك كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوصون بذلك dan haka sahabban annabi suka kasance suna wasici ga ahalinsu ƴan uwansu kafin mutuwa sai su yi wasiki cewa ko da bayan na mutu a yi mun kaza a yi mun kaza ya faɗa ababen da ya san na sunna su ake yi sai ya bada wasiki cewa a yi wal atharu anhum bima zakarna kasiratun in kana son ka bi ruwayoyi daga wajen sahabbai akan haka suna da yawa fala ba asa min al-iktisari ala ba'dha babu laifi mu dan takaita maka akan waɗansu ba sai mun kawo maka duka ba alif wato nan a kenan a an amir bin sa'ad ibn abi waqqas an karbo hadisi daga